الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال المؤلف رحمه الله وأما مقعد صدق مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى Mali ya yi ta magana kan abin da ya shafi ma'ana kunya har kuma ya fada magana kan abin da ya shafi wasu sukofi na gaskiya wanda yake haifar da kunya din to daga cikinsu ya ba da abubuwa guda biyar akwai makarajar sidikin akwai madkada sidikin akwai kuma lisanar sidikin akwai kuma kadama sidikin akwai kuma mak'ada sidikin wanda duka ya bayyana mana su to na ƙarshen shine mak'adu sidiki shine matsuguni wanda yake na gaskiya ko na masu gaskiya mala yace fa huwa janna shine gidan aljanna Allah ya sanya mu a ciki inda rabbi tabaraka wa ta'ala yace wa wasafa zalika kulluhu bisidq wa wasfu zalika kullihi bisidqi mustalzimu thubutihi wa istiqrarihi ya ce abin da ya sa dukansu aka sunfarta su da gaskiya lisanin sirikin matsala sirikin matsalaga sirikin da kuma da sidiki da kadama sidiki ya ce wannan ya kunshi tabbatar shi ne wa annahu haƙƙun cewa kuma wannan al'amari shi ne gaskiya wa dawamuhu kuma dorewansa wa nafkuhu da sa wa kamalu a idatihi da kuma cikan eh, sakamako da ake samu a kansa fa innahu domin cewa shi wannan a siffa ta gaskiya muttasilun bil haqqi subhanahu yana sadar da bawa zuwa ga Allah mai tsarki ka'inun bihi wa yana kasantuwa ne da Allah kuma domin shi fa huwa sidqun ghairu kadibin da haka wannan al'amari gaskiya ne ba ƙarya bane wa haqqun kuma gaskiya ne gairu batilin ba barna ba wa da'imun kuma abu ne mai dorewa gairu za'ilin wanda baya gushewa wa nafi'un kuma mai amfani ne gairu ba wanda bai cutarwa wa min alamatin kadhibi malan yace ah, wa malil batili wa muta'alliqatihi ilayhi sabilun wa matka kuma duk inda barna take ba ta da wata mashiga da za ta samu ga gaskiya ko wata hanya yace wa min alamatis sidiq yana daga cikin alamar gaskiyan bawa ko kuma gaskiyan al'amari tuma'aninatul qalbi ilaihi shine zuciya ta kwanta da abin ya zama ya nutsu a cikin zuciya wa min alamatil kadhib yana daga cikin alamar ƙarya usulur riba samun kokwanto kamar yadda yazo cikin sunanin tirmidhi hadisi ne wanda yake mai inganci daga manzala sallallahu alaihi sallam wanda aka rawaito daga jikansa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ce Mazala sallallahu alaihi sallam ya ce as-sidqu tuma'nina ita gaskiya ma'ana samun nutsuwa ne ma'ana duk abin da yake gaskiya ne ana samun nutsuwa da shi wal kadhibu duk abin da yake ƙarya ne kuma ribatun sai ka samu akwai kokonto a cikin sa ya zo kuma ya ce wa fi sahihaini daga hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna sidqa yahdi ila albir lalle gaskiya tana kai mutum tana shiryar da shi zuwa ga ma'ana kyautata bauta ga Allah wal birra shi kuma kyautata bauta ga Allah yahdi ila aljanna yana kai mutum da shiryar da shi zuwa ga aljanna wa innar rajula la yasduqa kuma mutum zai rika yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a wajen Allah madaukakin sarki cikin masu gaskiya Allah ya sanya mu cikin waɗannan wa innal kadiba ita kuwa ƙarya yahdi ila al-fujur tana shiryar da mutum ne ta kai shi zuwa ga sabo domin duk inda ƙarya ta zo to sai ka samu abubuwa na sabo ko saba alƙawari ko wasu abubuwa wa innal fujura shi kuma saban Allah yahdi ila an-nar yana kai mutum ne zuwa ga wuta Allah ya tsare wa innar rajula kuma zaka samu mutum la yakzi ba zai dinga yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kadzaban har sai ya an rubuta shi a wajen Allah cewa yana cikin makaryata Allah ya tsare sai ma ne yace fa ja'ala sidqa dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya gaskiya ita ce miftahu siddiqiyyati wa mabda'uha ita ce mabudin samun matsayi na gaskatawa da Allah kuma ita ce wato asalin ginshikinta wahiya gayatuhu ita ce ma manufar gaba daya fala yanalu darajataha kadhibun albatta duk wanda yake makaryaci ne ba zai taba samun wannan matsayin ba Lafi fi ko a zancen sa wala fi amalihi ko a ayyukansa wala fi halihi ko a cikin halayyarsa wala siyama yace musamman ma kadhibun alalla. wanda yake ma Allah ƙarya fi asma'ihi cikin sunayensa wa sifati ko sifofin Allah wa nafi ma asbatahu ko yazo ya dinga kore abinda Allah ya tabbatar ma da kansa aw ithbatu ma nafahu an nafsi ko ya dinga tabbatar ma da abinda Allah ya kore ma kansa yace fa falaysa fi haula'i siddiqun abadan wanda suka kasance cikin wannan halin ba a samu mai gaskiya a cikin su har abada wa kadhalika al alaihi, alayhi fi dinihi wa shar'i yace hakanan yi yima Allah karya a cikin addinin sa da shari'arsa bi tahlili ma haramahu cikin halatta abinda Allah ya haramta wa tahrimi ma lam yuharrimhu ko kuma haramta abinda Allah bai halarta ba wa isqaqu ma aujabahu ko wani abu na wajibi ne wani yazo ya ce a bar shi kar ayyama Allah karya? wa ijabi ma lam yujibuhu ko kuma ya tilasta ya wajabta ma mutane abin da Allah bai wajabta ba wa karahati ma ahabbahu ko kyamar abinda da Allah yake kauna wastihbabi ma lam yuhibhu ko kuma kwadaitar da abinda Allah bai kauna kullu zalika ma da yace duk waɗannan munafil lisiddiqiya ya ci karo da gaskiya ya ci karo da sifantuwa da siffa ta masu gaskiya wa kadhalika al-kadhibu ma'ahu fil a'mal haka nan ƙarya a cikin ayyuka shine bi bi hilyati sadiqin al mukhlisin wa zahidin al mutawakkilin wa laysa fil haqiqati minhu zaka samu wani yana sa tufafi irin na masu gaskiya yana nuna ma'ana gudun duniya zuhud wato na masu dogaro ga Allah amma kuma hakika na al'amari bai tare da su bai cikin su wanda yake falidalika kanat as shi yasa an aka ce wannan mataki na as-siddiqun abin da ya sa ya tsawaita akan haka babi na gaba da zai kawo akan gaskiya ne ya ce shi ya sa wannan matsayi na siddiqiya shine kamalul ikhlas cikan tsarkake aiki ne ga Allah wal inqiyad da yin biyayya cikakkiya ga Allah wal mutaba'atu lil khabari wal amri da kuma yin biyayya ma'ana ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da umarni da ya zo a Qur'ani ko a littafin sunna zahiran wa ciki da waje hatta inna silqal mutabayi'aini yuhillu albarakata fi bai'ihima yace kai hatta ko a cikin kasuwanci ne idan masu kasuwancin da mai siya da mai siyarwan suka yi gaskiya a ciki sai Allah ya lullube su da albarka a kasuwanci <clears throat> wa kadhibuhuma idan kuma za su yi ƙarya a kasuwancin da za su yi ko mu'amala haku barakata bai'ihima wannan zai kankare albarkar wannan kasuwanci kamar yadda muke gani da yawa ba ga mutum ya ta kasuwanci ba albarka a ciki to bai sa gaskiya a ciki ba sai kaga wanda yazo ya kulla gaskiya a kasuwancin nashi sai kaga Allah ya mishi buɗi sai Allah ya yalwata masa ya sanya mishi albarka wanda ya sa ƙarya kuma sai kaga abin ya lalace kama fi sahihaini kama yanda yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim na hadisin Hakim ibnu Hizam radiyallahu anhu yace ce manzala sallallahu alaihi wa sallam yace ani bil khiyari ma lam yatafarraqa cewa da mai siye da mai siyarwa kowa yana da zabi ma'ana yana da zabin ya zartar da kasuwancin ko ya warware kasuwancin ko ya sa wata ƙa'ida ko ya sa wani sharaɗi a kasuwancin matuƙar suna wajen ciniki din ma'ana ba su rabu ba matukar suna wajen cinikin idan a shago ne ko a kasuwa ne ko ma a ina ne in dai suna haɗe da mai siye da mai siyarwa ba su rabu ba to suna da daman su sa duk wani irin sharaɗi suna da daman kuma su zartar da kasuwancin ko kuma su warware shi matukar ba su rabu ba sai ya ce fa'in sadaka idan dukansu sun yi gaskiya da mai siye da mai siyarwa wa bayyana kuma suka yi bayanin abin da ke cikin wannan abin na barna kamar yanzu shi wanda yake mai siyar da abin ne ya san cewa wannan abin ba abu bane wanda yake mai kyau ko yana da wata matsala a yayin da ya zo siyarwa sai ya koye ya ki faɗa to shi ne Allah ya ce eh, in bayyana idan suka yi gaskiya kuma suka bayyana ya ce to fa abin nan da za siya yana da matsala kaza kaga ko ba kowa yake wannan ba ko ce abin nan da nake so na siyar ma ko kake so ka siya yana tattare da aibi kaza a tare da shi ko yana da matsala kaza sai ya ce eh ba laifi ni na yi jizan siya a haka kaga wannan ka bayyana masa to amma wani sai ya yi dungu sai ya boye ko sai ya siyar ma da ma'ana ciyawa a cikin lauje ake cewa ko me ko da haka sai ya dunkule ma ya koye ma sai ka kasa ganewa sai ka je sai ka ga abin ba haka ba to sai ka ga kasuwanci bai yi albarka ba ko da ya siyar da abin ma'ana za ka zo ka samu kuɗin bai ci amfaninsu ba ba albarka a ciki domin ya koya abin da yake gaskiya ne to mazala sallallahu alaihi wasallam ce idan suka yi gaskiya kuma suka yi bayani suka fito fili suka bayyana abin da yake na aibi a ciki kalahu lahu ma fi ma, sai a sanya musu albarka a wannan kasuwanci sai ga Allah ya lullube su da albarka shi mai siya ya ji dadin abin da ya siyar a ya siya wanda ya siyar kuma ya amfani da abin da ya siyar ya siya din sai kaga kowa a cikin su ya tafi yana murna yana farin ciki wa in ba idan suka yi ƙarya kuma wakata ma suka boye muhiqat barakatu bai ima sai kaga an kankare albarkar kasuwanci sai kaga an zo ana kace na ce ana ta zage zage ko bayan an siyar ya ce ashe kai macuci ne ai ta fama to kaga albarkar kasuwancin ta tafi saboda haka dukkan su sai sun yi gaskiya qala faslun kalimatun fi haqiqati sidiki akwai zantuttuka na malamai akan wai me ake nufi da asalin haƙiƙanin gaskiya shi qala abdul ibn zaid ɗaya daga cikin magabata abdul wahid ibn zaid yace as-sidqu al-wafa'u lillahi bil amal shine mutun yayi cika alkawarin da ya ɗauka da Allah na aiki ma'ana yayi aiki tsakaninsa da Allah abin da ya shafi haƙƙi ne na Allah na bauta ya tabbatar ya yi shi kamar yadda ya alkawari da Allah domin Allah ce ayu alladina amanu auku bil uqud ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku cika alkawarin lokacin da mutum ya karɓi musulunci ya zamanto musulmi ai akwai alƙawura da yawa a wuyansa wanda zai sauke su wanda zai cika su na Allah kamar kamar tsaida sallah kamar ba da zakka kamar yin azumi kamar faɗin gaskiya tsare amana da dai makamantansu abubuwa da yawa wannan da alƙawari ne ka ɗauka da Allah Allah ya ce wa auku bil ahdi ku cika alƙawari innal ahda kana mas'ula shi alƙawari abin tambaya ne da haka alƙawari tsakaninka da Allah sai an tambaye ka na cewa zaka bauta ma Allah shi kadai ba zaka hada shi da wani ba haka nan zaka gaskata annabinsa zaka mishi biyayya cikin duk abin da ya zo da shi abin da ya hane kuma zaka hanu zaka bar shi to wannan duka fa alƙawari ne da haka alƙawari ba wai ya takaita tsakanin mutane bane a junansu a tsakaninka da Allah akwai alƙawari tsakaninka da annabin Allah akwai alƙawari tsakaninka da bayin Allah kuma akwai alƙawari tsakaninka da kai kanka akwai alƙawari na ba za ka yi abin da zai cutar da kanka ba domin inna li nafsika alayka haq haka nan tsakaninka da iyalinka akwai alƙawari na kiyaye musu haƙƙinsu da kulawa da su da tsare su wannan duk akwai don haka ya ce asiduku alwafa'u lillahi bil amal ma'ana cika alkawari na aiki ga Allah maɗaukakin sarki wasu kuma suka ce muwafaqatu sirri an nutqa abin da ke cikin zuciyarka yayi daidai da abin da kake faɗa a harshenka kar ya zama kamar munafiki munafiki ne abin da ke cikin zuciyar shi daban abin da ke kan hancin shi daban ko to shine abin da yake cikin zuciyar mutum ya zamanto yayi daidai da abin da yake faɗa a bakinsa wannan shine gaskiya wasu kuma suka ce a'a da abin da yake ciki da wanda yake waje duka su zama daidai ne ma'ana maganar da ka faɗa a waje ita ce a zuciyarka har zuciyarka an an tafi akan irin wannan abubuwan mutane da yawa ba za su sha ba ko saboda haka abin da yake fili yayi daidai da abin da yake boye yace ani annal kadiba alaniyatu khairun min salibatihi cewa an mutum makaryaci ne zaka ga wajen shi ya fi zuciyar shi kyau in ya fara ma rantsa-rantsa da maganganu sai ka ɗauka ya fi kowa adalci ya fi kowa kyautata to amma ba a zuciyar shi ba haka ba ne ya ce kalmunafiki kamar munafiki ne wanda zahiruhu khairun min batini in ka kalle shi a waje zai yi sallah zai yi komai to amma kuma za ka samu fa cikin shi ba haka bane Allah yace ce yukhuna fi anfusihim ma la yubduna laka suna boyewa a cikin zuciyarsu da ba sa bayyana ma a fili idan suka zo sai su gaya manzala sallallahu alaihi wa sallama cewa sun zo da gaskiya ko alhalin kuma ƙarya suke su din nan makaryata ne in gane ko wakila wasu ka ce as ita gaskiya ita ce alqawlu bil haqqi mutum ya faɗi gaskiya fi mawaqinil halaka wajen da ake ganin halaka ne gane ko shine wato asalin gaskiya ma'ana ka faɗi gaskiya ma'ana a wajen da yake ana ganin cewa ba za a iya faɗan gaskiya ba ka faɗi gaskiya wakila wasu ka ce kalimatul haƙƙi inda man taqafu huwa tarjuhu faɗan zance na gaskiya a gaban wanda kake tsoron shi ma'ana mutumin da kake tsoron zai iya ma wani abu ka gaya masa gaskiya kamar shugaba wanda yake azzalimi ka fito gabansa ka faɗa masa gaskiya ma'ana ka faɗi gaskiya a gabansa wannan yana daga cikin wato asalin gaskiya wa qala al-junayd al-junayd yake cewa as-sadiqu shi mai gaskiya ya taqallabu fil yawmi 40 maratan zaka samu a rana daya zai yi ta sassauyawa har fiye da so arba'in ma'ana mai gaskiya da zai yake magana shi suna bukatan fashin baki kuma malam zai fashin baki a kai Gaya za a ce mai gaskiya kuma halin shi ba ɗaya bane yana sassauyawa in gane ko amma malam zai bayanin me yake nufi da cewa mai gaskiya yana sassauyawa bai tabbata a hali ɗaya ya ce wanda yake mai shi shine yake tabbata a hali ɗaya tsawon shekara arba'in shi kuma wanda yake mai gaskiya a rana ɗaya zai iya sassauyawa fiye da su arba'in mala ya ce wannan zance ne da yake bukatan a yi mishi fashin bai domin mutum ya jefa ma magana ce ai mai gaskiya bai zama a hali ɗaya me ma'anar mai gaskiya bai zama a hali ɗaya kuma mai ƙarya ana cewa yana tabbata a hali ɗaya kaga an ka kalla sai kaga kamar zancen kuma ba haka bane to yace yana bukatan bayani yace wa qad yasbiqu ila dhihni khilafuhu wa anna al-kadhiba mutalawwi kuma ai mutun zai iya tunanin cewa ai makareci shine mai sassauya yanayin sa ko li anna al alwan domin ƙarya kala kala ne fa huwa yatalawwanu bi talawwunihi duk wani salo da yazo zai iya yin ƙarya ya tafi da wannan yanayin wasadiqu shi kuma mai gaskiya mustamirun ala alatin wahida shi hali ɗaya yake yace fa inna sidqa wahidun bi nafsi domin gaskiya guda ɗaya ce wa sahibuhu la yatalawwan wa la tagayyar. kuma ma'abocin gaskiya ai bai caccanjawa to malam yace abin nufi anan abin da shi malam yake nufi abil qasim yace gaskiya ne amma ba wannan ma'anar bane yace fa innal mu'arabat wal walidat allati taridu ala sadiqi la taridu ala al kadhib al murai domin abubuwan da suke bujiro ma mai gaskiya na kutuntunin duniya ba sa fito ma ba sa bujiro ma mara gaskiya ko na aikin saban Allah zuciyarka ta yi ta raya ma ka yi kaza kar ka yi kaza kana kokarin tunkuɗe ta abin da yake nufi kenan da haka mai gaskiya kaga a lokaci ɗaya yana iya ɗaukan matakai fiye da arba'in da wani lokacin wata zuciya ta zo ta ce mishi yayi kaza yana kokarin danne ta wani abin zai ya ce mishi yayi kaza ko amma shi wanda yake mai ƙarya abin guda ɗayan na abin da ya faɗa na ƙarya a haka zai tabbata ba zai canja shi ba ko da ya ga wani abu wanda ya kamata a ce ya bar ƙarya saboda shi ba zai bari ba to ya ce abin nufi kenan ya ce bal huwa farihun minha za ka samu shi wanda yake wato ba yi da wani abin nan zuciyar shi haka take zuwa fa hu la yalidu alaihi min min qibal al-haqqi mawarid as-sadiqina ala al-kadhibin to haka zaka ga shi mai gaskiya abin da yake bujiro mishi baya bujiro ma masu ƙarya yasa kamar wata rana an tambayi Abdullahi ibn Mas'ud wanda daga cikin mutane zo ya ce mishi to ku kuna cewa ku masu bauta ne amma ga shi kullum kuna neman tsari daga shedan mana ai ya ce a ce tunda kuna da gaskiya ba kwa jin tsoron shedan din nan sai Abdullahi dan Masud yake je mishi a ah, to yanzu barawo me zai da rusasshen gida ya ba shi amsa ma'ana wanda yake daman bai tsare kanshi ba ai shedan baya bujiro mishi ya riga ya lalace yanzu ka samu ga gida kan goga kuma gida mai kyau da aka gyara shi wanne ne zo zai shiga mai kyan zai shiga ma'ana wanda imanin shi ya tsarkaka yayi kyau shine shedan zai ta bujiro mishi da abubuwa zai wahala a ce ma ko wani mumini da shedan baya jefa mishi wani tunani na sabon Allah haka zai ta kai kawo a ciki ya ji yayi ne ko ya bari haka zai ta faɗa da zuciyarsa amma wanda yake ba ce dama shi yana kan wannan abin ne haka shi baya kai kawo akan wannan abin. amma wanda yake mai tsoron Allah zaka ga ya tashi daga wannan in ya ga mabarna ta yawa a wani waje ya tashi domin gudun kar ya auka cikin ta ko kuma abin da yake ma halal din shi ne ya bar shi saboda gudun kar ya fada haram shi baya zama a yanayi guda daya shine abin da wancan yake nufi to ga an yi ma zancen fashin baki ma'anar za ta fito daidai cewa mai gaskiya ya talawwan za ka ga yana ta ma'ana ɗaukan salo daban-daban ba dan komai ba sai dan ya tabbatar da gaskiyarsa gane ko da haka yace wala yu'aribuhum shaytan waɗannan wanda suke batattu marasa gaskiya su aka ga shaytan baya bujiro musu saboda already su sun riga sun zama masu karna amma kai da kake kokarin tsare gaskiyar ne a koda yaushe zai dinga tunkudo ma ya kawo ma wannan ya jeho ma wannan kana tunkuɗe wannan ka fita daga wannan tarkon ya kawo ma wannan tarkon to haka shaytan yake da Allah kana barin wannan ya kawo ma ka bar wannan ya jeho ma wannan haka za ka yi ta fama da shi kana ƙoƙarin yin bautan Allah gujiro ma da wani abu kana shiga sallah kana ƙoƙarin yin sallah nutsatsiya ya dinga kama tunani daban-daban to wani ko sallah baya yi haka wannan ba ruwan shedan da shi ya Allahi la yusalli wanda bai sallah ma ina ruwan shedan da shi shedan bai shiga harkarsa amma kai da ka tsaya kake yi din kai ne shedan zai dinga bujiro ma saboda ya riga ya ci nasara akan wancan yace fa innahu la araba lahu fi kharabihi la shay'a fiha خربت la shay'a fiha da haka dan bai da bukatar kangon da ba komai a ciki wa hadhihi alwalida tujibu taqalluba sadiqi bi hasabi ikhtilafiha wa tanawwuha da haka ga waɗannan abubuwan su suke gadar ma da wanda yake mai gaskiya kaga yana haka yana kakkaucewa fala tarahu illa hariban min makanin ila makani da haka kullun za ka ganshi a cikin tserewa yake yau shine azumi gobe shine shi shine karatun shi shine kaza duk yana kokarin kauce ma duk wasu hanya ta shaidan an gane ko abin nufi kenan cewa ya talawwan zai dinga sassauyawa ma'ana ya yi wannan ya yi wannan yana gan duk abin nan abubuwan nan masu kai shi ne don samun kusanci da Allah Shi ne ma'ana abin da mala yake faɗa wa min halin ila halin wa min sababin ila sabab saboda mai mala ce li annahu ya yakhafu fi kulli halin Kuma yatma'innu ilaiha domin shi yana jin tsoron kar ya tabbata a yanayi guda daya wannan zai gadar masa da wani abu kuma an gane ko shi yasa yakan caccanja wa makanin wa sababin sai kaga in yau yana azumin litinin da alhamis sai ce to bari ya gwada na kwana uku nan a wata ko sai ce to bari ya hada da wani aiki na alkhairi kuma ya gani ko ina yana yana dan jefawa ya gani inda zai samu kusanci da Allah Da haka yana jin tsoron kar ya tsaya a waje ɗaya wannan abin ya katse mishi abin nemansa da haka fa huwa la yusakinu halatan wala shay'an duna matlubihi da haka bai tabbata a waje ɗaya gane ko bai tabbata a waje ɗaya fa huwa kal jawwali fil afaq yace kaman mutum ne mai yawo a ma'ana eh, yankunan duniya fi talabil gina yana neman wadata alladhi yafuqu bihi al agniya wanda yake so ya zo ya tsere ma masu kudin garin kaga kuwa na ba zai zauna waje ɗaya ba yau duk abin da ya gani in dai zai taba a ce an yi kasuwanci da shi zai taba ya gani da an ce mishi kaza ya ce ya taba to haka nan duk wata ibada da za ta kusantar da shi ga Allah sai ce bari yayi kaza bari yayi kaza to wannan sai kaga ya sa ya shagaltu da ayyuka daban-daban na gaskiya yace wal ahwal wal asbab tataqallabu bihi wa tuqimuhu wa tuqiduhu zaka ga yanayi da kuma dalilai sune suke kai kawo da shi yau su zauna gobe ya tashi ya motsa gobe ya zauna hatta ya ji da fiha ma yu'inuhu ala matlubi har sai ya samu abin da zai kai shi zuwa ga abin neman sa wa azizun fiha yace wannan abu ne mai wahala wa ma'ana ga wancan fa qalbuhu fi taqallubin wa harakatin shadidatin saf bi hasabi sa'ati matlubi haka gurgurdan abin da bawa yake nema gurgurdan inda zaka ga yana yana launi launi na ibadarsa gane ko kamar misali sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam ya samu wasu daga cikin sahabbansa makaranta alqur'ani amma suka daura ma kansu wani nau'i na ibada kuma shine sukan je su yi dakon ruwa ruwa suke yin dako su zo su tara saboda mutane su yi alola duk da kuma su makaranta ne sun fi mutum saba'in sana'a su nan kullum arzai su yi karatun su yi kasuwancinsu da yamma su zo su yi tanadin ruwan alwala gane ko kaga wancan abin bai hana su yin wannan ba wannan ma suna ganin in sun yi wani hanya ne na neman kusanci da Allah wannan ma in sun yi wani hanya ne na neman kusanci da Allah shine wata rana Abubakar radiyallahu anhu lokacin da ya zama khalifa lokacin da aka shirya wata runduna za su tafi yaki sai Abubakar radiyallahu anhu ya musu ma'ana rakiya yayi tafiya mai nisa tare da su har an bar Madina fa yi tafiya mai nisa sosai sai da ya dau wani tazara sosai ya bar madina suka ce a ah, to kana khalifa wannan tafiyar da kake yi ba ai da ka zauna tunda dai ka shirya runduna su runduna su je su yaki yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk kafafuwan da kura ta lullube su fi sabilillahi ba za su taka wuta ba da haka wannan nake nema wa huwa khalifatul muslimin ce duk kafafuwan da kura ta rufe su ta bade su saboda ɗaukaka kalmar Allah shi ya ce shi a wannan yake nema bari ya taka ya samu wannan ƙoran su sun je su ci gaba da jihadi shi ya samu wannan abin da yake nema to haka masu gaskiya suke ana duk wani aiki na neman kusanci da Allah ba sa sakaci a kansa ko ina za ka same su an gane ko yau za ka gan a can yana wannan aiki gobe yana wannan abin jibi yana wannan abin wasu ma suna wani aikin da ba a ma san suna yi ba kuma na neman kusanci ne da Allah kamar yadda Umar radiyallahu anhu yake bibiyan mutane cikin dare na khalifa ya ji halin da suke ciki ya kyautata musu wannan ya yawaita a cikin tarihin shi sosai cikin dare yake bibiya ya ji suwaye masu korafi suwaye ba su da abinci suwaye masu kaza da saba zai tura biya musu bukatunsu ba su san cewa shi yake turawa a yi wannan ba har wani tarihin shi da ake kawo cewa ya zo ya samu wata mace da 'ya'yanta suna cikin yunwa suna fama da yunwa ya zo ya same ta da kanshi ya je ɗauko abinci daga baitul mal ya ɗauka a bayansa wanda suke tafiya tare da shi ya ce to da kanka amirul mu'minin za ka ɗauki wannan ya ce a ranar tashar kiyama in na zo da laifin wani wa zai ɗauka mu sai ɗauka a bayan shi ya tafi da shi ya je samu matar ya ce tararrashi yaran ya ɗauki abincin ya dafa ya ɗaura musu a wuta ya ta dafa ya ta dafa har ya dauka ya bata bayan ta ci abincin ta goshi ta ce kafin mana umar ɗan katsab shi wa bai ce mata komai ba ya ce domin umar ɗan katsab bai san da zaman mu ba ya bar mu a cikin wannan daji cikin yunwa kuma har ya tafi bai ce mata shine umar ɗan ba to kaga haka suke yi wannan yayi wannan aiki kaga ba wanda ya zaya wannan aikin shi bai ce mata shine umar ba yanzu wannan shugaba ne zai yi irin waɗannan ayyuka ya bibiyi waɗanda suke talakawan shi ne san halin da suke ciki to wannan gaskiya ce gaskiya ce take gadar da irin wannan abubuwa in gane ko to shine gurgurdan abin da yake nema neman kusanci suke da Allah yasa suke wannan abu qala wa azamatuhu wa himmatuhu a'la min an yaqifa duna matlabihi ala rasmin aw halin da haka ba wani yanayi ko wani hali da zai sa ya katse shi daga neman abin da yake nema yanzu Umar radiyallahu anhu khalifa ne amma saboda neman kusanci da Allah wannan rigar ta kalibanci ta hana shi wannan ayyuka ba mana ya shiga wani yanayi na shugabanci shugaba yana iya barin wasu abubuwa amma shi a shugabancin bai sa ya bar wannan abin ba haka masu gaskiya koda sun kai wani abu sukan ajiye wannan abin ma'ana su su nemi kusancin Allah kuma dan sahabbai sun yi wannan ba abin mamaki bane saboda sun samu tarbiyyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mazala sallallahu alaihi wasallama shine fa aka zo ana gina masallacin sa kowa yana daukan tubali ɗaya shi aka ganshi da tubali guda biyu suka ce har da kai ma manzo Allah da yace ni ma lada nake nema kamar yadda kuke ne. a shine annabi amma dan kasantuwar shi annabi bai koma ya har da ya zauna ya ce shi ba zai ba susi da kanshi yazo ana aikin tare da shi yana daukan dutse yana daura su ma suna yi har daga baya wasu suka ga dai abin da kaman abin bai yi ba suke cewa wallahi in muka zauna alhalin annabi yana aiki to lallai mun yi aikin asara kina a rayuwarmu cewa aikin mu ai ya lalace a ce mu mu zauna mu bar annabin Allah yana aiki amma bai ki daina aikin ba haka ya ci gaba da aiki da su lokacin da aka zo yakin ahzab aka zo gazwatul ahzab da aka kewaye madina suka tona ramin nan an zo ana cikin aikin aka samu wani dutse mai karfi aka kasa fasa shi aka je aka gaya mishi shi ya zo ya fasa dutsen da hannunsa alaihi salatu wassalam kaga haka gaskiya ce dan shine shugaban masu gaskiya to gaskiya ke a cikin aiki an karka je ka zama shugaba ka harde ka ce sai dai ayi aiki an gane ko to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda kuke neman lada haka ni ma nake neman lada a wajen Allah don haka yanayi ko kuma wani hali ko wani abu da matsuguni da zai samu kanshi a ciki bai hana shi bai katse mishi neman abin da zai nema ala fa huwa kal muhibbi sadiqi wannan kamar mai kauna ne na gaskiya allazi himmatuhu wanda himmarsa shine at-taftishu ala mahbubihi neman wanda yake kauna abin kaunarsa wa kaza halu sadiqi fi talabi al-ilmi haka nan duk mai gaskiya a cikin neman ilimi shi ma haka yake kaga duk inda yake bibiyan abin da zai nemi ilimi da zai amfane shi ba wani abin da yake katse shi daga nan shi yasa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su tashi su yi tafiyar kilomitoci dubbai daga ma wata ƙasa ko wani yanki zuwa wani yanki dan su je su je hadisi guda ɗaya na annabin Allah sai Allah ya sa musu albarka a ciki musamman mutum zai bar wata ƙasa wani zai tashi tun daga Madina ya tafi Hasham ma'ana kamar daga Madina ya tafi Siriya kenan a yanzu ya je ya samu wani ya ce na ji an ce ka ji wani hadisi da ni ban taba jin shi ba na zo ne dan na ji wannan hadisi wannan shine tafarkin magabata sukan yi yawo a cikin duniya dan neman ilimi an gane ko ba dan ko ba su je a ce yau wata sunna ce ta annabin Allah gashi sun ji ta daga wani waje kuma suna kokarin aiki da ita Wahadu hadu sadiqi fi talabi dunya haka nan mai neman duniya kana gana akwai abin da yake hana shi ba dare ba rana ba ruwa ba sanyi haka suke wani ma ba zai tashi ga mota Lagos ba sai karfe biyar tafiyar ta dare za a yi hanyar ba ta da kyau haka za a tafi dan mene so da yana neman duniya to kai da kake neman lahira sai ka ji tsoron hanya in dai mai neman duniya bai ji tsoron hanya na abin da zai samu ba kai bai kamata mai neman lahira wani abu ya katse shi ba kuma ko a ce ma hanyar Lagos nan ana fashi ana hatsari ana waye haka mutum zai bi ta cikin dare duk wannan abubuwan baya damuwa da zawa ya ce zan je neman halal ne to kaga kai mai neman lahira bai kamata in zaka je neman lahira ka ji wani abu ya katse ma ko ya karya ma gwiwa ba to wani zai ce zai ce to ai hanyar dai ba kyau <laughs> ba zai je ya nemi ilimi ba yace fa kullu sadiqin fi talabi shay'in la yastaqimu lahu qara haka din mai gaskiya a neman wani abu ba za ka samu ya zauna waje ba wala ya ala halatin wahida bai zama a hali guda ɗaya. wa aidan ya ce bugu da ƙari kuma fa inna sadiqa matlubahu rida rabbih duk wani mai gaskiya abin neman sa shine samu yarda Allah wannan shine halin duk wani mai gaskiya wa tanfidi awamirihi ya zartar da umarnin Allah wa tatabbu'i mahabihi ya dinga bibiyan duk abin da Allah ke so Fahu, huwa mutaqallibun fiha shi yana kai kawo yana linkaya a cikin wannan abubuwan fa huwa yasiru ma'aha aina tawajjahat al-kaibuha duk inda wannan tawaga ta haka yake bi dan neman kusanci da Allah wa yastaqillu ma'aha haisu aina istaqalla duk inda aka tsaya kuma ya tsaya مضاربها فبينما huwa fi salatin id ra'aitahu fi dhikrin thumma fi غزو thumma fi hajjin zaka ganshi yana sallah za ganshi shine cikin ambatan Allah za a ganshi shine a jihadi za a ganshi shine a aikin hajji ko ina za ka ga shine haka sahabbai suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wata unguwa daga cikin mutanen Madina yake cewa wato wannan unguwa da Allah ya sanya musu albarka da mutum ya dun faro unguwar da daddare wannan unguwar a cikin Madina zai dinga jin wato kaman kaman kukan zuma a cikin unguwar ba komai bane kowane gida ka leka sai ka samu ana karanta alkur'ani a wannan gida cikin dare su wannan dabi'a su ne a wannan lokaci kuma aka ga sabon Allah sallallahu alaihi wasallam ake cewa su ne zaka gansu da sabe ma'ana suna kasuwancin su suna komai amma da daddare zaka same su kuma zarata ne wajen kusanci da Allah da rana kuma su tafi jihadi da haka sallar dare ba ta sa su gaji kuma su ce ba za su je jihadi ba an kira jihadi duk abin da suke bari suke su fita in an zo ambatan Allah su ne in an zo aikin addinin Allah su ne in an zo isar da sakon Allah komai da za a yi za ka same su su ne a ko'ina da ina ya ce sun mafi iksanin lil halki sannan kuma kyautata ma bayin Allah duk wannan nasu ne ya ce bin ta'alimi wajen karantarwa wa gaini min anwa'in nafi ga amfani da yawa sahabi ne zai tashi ya bar madina don ya je karantar da mutane a wata ƙasa su sai ya da addinin Allah sahabban manzo Allah sallallahu har ya kawo inda ya kawo ko har wannan yankin namu na Afirka ma'ana addinin musulunci ya kawo su kwadayin su su watsa addinin Allah ko ina su ga cewa ya kai su isar da sakon Allah za su bar duk wani abu na jin daɗi su bar iyalansu su bar dukiyoyinsu da kasuwancinsu su tafi don isar da sakon Allah wasu kuma za su je su tsare kansu wajen ɗaukaka kalmar Allah cikin jihadi to haka suka kasance ba sa rabuwa da wani aiki na alkhairi yace kuma fi amrin bil ma'ruf sune kuma cikin hisba. ma'ana umarni da kyakkyawa duk inda suka ji wata baraka za su taso yara to zo mu je ba ko wata baraka a waje kaza ko za zo na ce to ana neman ku ko wani sulhu da za a je haka ka same su a can amru bil ma'ruf aw nahyin anil munkar ka same su cikin hani akan mummuna aw fi qiyamin bi sababi fihi imarati ad-din wa dunya ko kaga suna kai kawo wajen raya duniya da addini mana duk abin da zai tabbatar ma da mutane nutsuwa sai ka same su akai ka duba misalin abubakar da umar da abu ubaida wanda suka yi wani abu wanda yake kusan wannan abin shi ya tabbatar da khalifanci na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwarsa ran da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu babu wani bala'i da ya wuce wannan bala'i ko akwai shi ran da ya bar duniya dukkan su sabai kowa sai da aka koma kowa yana tunanin kaman ba kaman ba ba a duniya yi da ba domin suna ganin kaman ba da gaske bane wasu wasu na ganin kaman a'a zai tashi wasu na ganin kaman abin ba gaskiya bane ana cikin wannan yanayi da jimame masu kuka suna yi masu jimame suna yi masu abin nan suna yi sai kawai labari ya zo ma su manyan sahabbai kenan cewa ai kuma ga mutanen Madina can su sun yi taro suna kokarin su tsai da sabon shugaba to yanzu da wanne za a ji da rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko za a ji a kama zaben shugaba ne kuma shugabanci yanzu zai zama kamar raba kai ne to shi yasa Abubakar da Umar da Abu Ubaida sai suka bar wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu duk abin da za a yi ba zai tashi ba yanzu ya riga ya koma zuwa ga Allah ba wani abin da za su to ga wata baraka yanzu wacce idan aka batta kuma sai ta zama ma'ana bala'i akan hatta binne shin da za a yi kaga dai suka bar nan wajen suka koma kin dan zai su toshe wannan farata suna zuwa kuma suka samu mutanen Madina a wajen kuma daga cikin su wasu daga cikin su ne da suke ganin abin bai yi daidai ba wani ne ya zo ya gaya musu ya ce to fa ga abin da mutanen Madina suke cikin ba ku sani ba suna zuwa kuma suka same su gaba ɗayan su manyan su manyan sahabbai ne ba wai ko wani munafurci bane ra'ayi ne suka gani suka zauna a wani waje da suke zama ko da abubakar da umar da abu ubai da suka zo suka same su a wajen sai kuma kowa cikin shi ya yi sanyi amma dai ba su janye daga maganarsu ba suka ce ai wannan zama da muke yi tunda har an ce wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam kuma tunda mu ne dama muke cikin garin don haka mu za a ba shugabanci bayansa wannan ai tashin hankali ne ai da a bari in an je an yi jana'izar mazala, sallallahu alaihi wasallam sai a zo a fuskanci wannan abu to amma ba a yi jana'izar shi ba ana fama da wancan sai wannan rikicin ya falle Abubakar radiyallahu anhu ya tsaya ya ji duk bayanan su suka ce ai mu mun taimaki addinin Allah mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza duka ya ji bayanan su suka ce to in kuma ba ku yadda a ba mu shugabanci ba to sai dai a yi shugaba guda biyu shugaban al'ansar da kuma shugaban muhajiru kuma manyan bayan Allah ne daga cikinsu akwai manya-manyan bayan Allah abubakar radiyallahu anhu ya tashi yayi yabo ga Allah ya godiya ga Allah ya faɗi falalolinsu yake cewa wallahi kun yi kaza mutane sun ƙi annabin Allah kun karɓe shi mutane sun hana shi kun ba shi, mutane sun yi kaza duk ya gaggaya musu falalolinsu suka ce ka faɗi gaskiya yace to kan ku rusa wannan aikin naku da kuka yi da wannan abin da kuka kawo abubakar radiyallahu anhu yana cikin wanda suka fi kowa sanin shari'a sanin addinin Allah domin ya fi kowa kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa al-imamatu fi quraish ma ya isna shugabanci na wannan al'ummar yana hannun quraishawa ne ko da mutum biyu ne suka rage a duniya wanda ya fi kusancin dangantaka da su shine shugaba ya yi ta jan hankalinsu da musu nasihohi har a ƙarshe dai sai da abubakar radiyallahu anhu ya rinjaye su sai ya ce to shi ga wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen quraish ga abu ubai da ga umar na ba ku ku zaɓi ɗaya a cikin shi ba zai sa kanshi a ciki ba ya ce ku zaɓi ɗaya a cikinsu ko umar ko abu da. sai umar ya ce ni na zabe ka kai kai da kace a zabe ku to sai su ma mutanen madina suka yadda suka yi mubaya to shi abin da yasa aka yi jinkiri ba a yi jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har wannan lokacin amma idan wanda bai gane ba bai sani ba ko mai cuta a zuciyar shi ya zo sai ya ce ai abubakar radiyallahu anhu ya bar annabin Allah a kwance ya je na yana yana yana yana yana gyara duniya da mulki wannan jahilci ne da kuma cuta a cikin zuciya gane ko na abubakar radiyallahu anhu wannan barakar da ya liƙe ta inda an bata ta ba san mai garin zai zama ba sai a zo a yi yaƙe yaƙe daga rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tunda aka liƙe wannan barakar shi kenan sai aka samu abin nan suka yi a ya zo aka ci gaba da komai aka gama komai da komai ya zama kalifa. ba akan yana so ba dan shi ga waɗanda ya ba su shi yasa farkon hudubar da yayi akan abin nan wannan duk ya nuna ma alamar gaskiyar su ne fa duk gaskiya ce ta haifar da wannan yake cewa ni fa an daura ni akan ku amma ban fi ku alkhairi ba radiyallahu anhu arba yace dan haka ku taimake ni akan wannan nauyi da aka daura inda kuka ga nayi ba daidai ba ku gaya inda kuka ga nayi daidai kuma ku taimake ni haka abubakar ya wada hudu ba tana nan hudu ba ce mai tsayi to kaga wannan ba komai bane illa gaskiya shi yasa yace ko ka same su cikin dalilin da zai raya duniya ma'ana da addini domin duk wata al'umma dole sai ya zama akwai shugabanci a cikinta in ba shugabanci ba al'umma yanzu ya ɗaya daga cikin matsalolin da ake ta fuskanta a cikin wannan gari sai ka je unguwanni ba shugabanci ba wani wanda zai faɗa a ko a gari ba shugabanci da abu ya zo sai kaga kowa yana abin da ya ga dama ko me ya haifar mana da wannan rashin shugabanci babu shugaba ba wani wanda za a ce gashi yau uba ne shugaba ne guda ɗaya kowa yana so a ce shi ma shugaba ne Yau da muna da shugaba guda ɗaya wanda zai zama uba ne wanda zai faɗa a ji a masa biyayya cikin abin da yake ba saban Allah ba to kashi hamsin na cikin matsalolinmu da an warware su amma da an kawo zai ce kai wannan ai bai isa ba abubuwa ruwanmu da shi ba kaza ba kaza wannan ita ce matsalar to su kaga haka ne aikinsu sun mafi iyadati maridin su ne wajen dubiya na mara lafiya au tashi'i janazatin su ne masu raka jana'iza au nasri mazlumin ko taimakon wanda aka zalunta in amkana in yayo ila gaini zalika yace eh, da wasu abubuwa ma min anwa'il qurabi wal manafi abubuwa na neman kusanci da Allah da yawa haka shine anan shine a wancan shine a wannan abin shine a wannan taimako a can shine a can yace fa huwa fi tafarruqin da'iman shine magana ta farko da malai yake cewa as-sadiqu yataqallabu fil yawmi 40 marra cewa mai gaskiya a rana daya mai gaskiya yana sassauyawa fiye da su 40 ma'ana yana shagaltuwa da ayyuka na neman kusancin Allah daban-daban bai takaita a sallar farilla ba a'a shine a wancan shine a wannan wajen shine a wannan wajen zaka samu haka yace fa huwa fi tafarruqin da'imin lillahi wa jam'iyyatin ala Allah la yumlikuhu rasmun wala adatun wala wadh babu wani matsayi ko wani yanayi ko wani alama da zai hana shi wannan abubuwa wala ya taqayyadu bi qaidin wala isharatin ba wani abin da yake tsare shi ce a'a sai dai ya abu kaza kawai la wala bi makanin muayyanin yusalli fihi la yusalli fi ghairihi ko yace a'a shi a waje ɗaya kawai zai dinga sallah ba ruwan shi da wani waje la wa wala bi makanin mu'ayyin wa zayyin mu'ayyin la yalbisu siwa ko ka ganshi kullun tufa iri da yake saka bai canja wani wa ibadatin mu'ayyana la yaltafitu ila ghayriha ko ka ganshi kullu a cikin nau'in ibada ɗaya yake bai canja a zaka samu yana lallaunawa mana yana yin sauyi sauyi cikin ibadunsa in gane ko sanda ya samu wada sai ya sa tufafi masu kyau sanda ya samu rashin wadata sai ya hakura da abin da Allah ya bashi shikenan gane in ya samu abu mai kyau ya ce in ya samu abin da babu kuma ya samu babu ya haƙura wa kada halus sadiq wannan shine halin mai gaskiya ya zama Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa shine shugaban masu gaskiya yake cewa wata rana ya zauna zai ci abinci aka ce to ko a kawo ma a daga ma a sanya ma a cikin abubuwa na na ya yace la yace ana ajlisu kama yajlisu al-abdu wa a'kulu kama ya'kulu al-abdu inna ma ana abdullahi wa rasul yace yadda bawa yake cin abinci haka zan zauna na ci yanda bawa yake zama haka zan zauna domin ni bawan Allah ne manzan Allah to kaga shine shugaban masu gaskiya gaskiya ce ta kai ga haka ko ala ma'a fadli gairiha alaiha aw hiya a'la min gairiha min ad-daraja wa bu'du ma bainahuma ka bu'di ma bainas sama'i wal ardi kuma da yace fa innal bala'a wal afati wal riya wat tasannu wa ibadatu an-nafs wa ithali muradiha wal isharatu ilayha kulluha fi hadhihi al-awda wa rusum wal buyut allati habasat arbabaha an sayli ila qulubi yace to bala'o'i da musibu da riya da kuma mutun ya dinga ma'ana caccanja duk inda yaje ce yana tare da mutane haka ko san kansa ko fifita kansa akan wani abu ko san zuciyarsa yace waɗannan abubuwa ne waɗanda suke katse mutane zuwa ga saduwa da Allah madaukakin sarki kai suke hana musu ma samun rabon zuciyarsu ballanta yi magana kuma zuwa ga Allah madaukakin sarki yace fa idza kharaja ahaduhum an rasmihi wa waqihi wa ziyhi wa qaidi wa isharatihi walau ila afdal minhu istahjana dalika sai kaga wani da ya samu wani yanayi ko wani matsayi ko wani abu sai kaga ya rabu da duk abin da ya kamata a ce yana yi ana samun mutane da yawa haka za ka samu ko da yaushe ana tari. da zaran an ya dan samu wani buɗi ko wata wadata sai rabu da talakawa haka shi yanzu ba a ajin su yake ba sai rabu da ayyuka irin na ibada da za ka ga shi ne kullum a cikin ɗaukan makara amma da ya ɗan kai wani matsayi ka ga sai dai tsaya daga gefe ya ce ku ɗaga <laughs> yana turo kan ita shi ba ta hau kansa zai ga ba ruwan shi kuma da wannan abubuwa da kuna tare da shi daidai daidai a cikin ku yake da shi ake zuwa an an je kabari ka ga shine zai je debo ruwa shine zai je ya saro itace amma an tafiya ta yi tafiya ya samu wani matsayi daga gefe sai ne ce ba masu debo itacen ne sai ga ya shiga wani yanayi yanzu to kaga wannan gaskiyar shi ta fara sauka ya kamata a ce gaskiyar mutum ta zama mai ɗorewa ce a koda wani lokaci ko ya ce wa ra'ahu naksan sai ya dinga ganin wannan abin kamar kaskanci wasu kotsan min ayunin nasu kamar faduwa ne a idan mutane yanzu kamar misali suna guda ɗaya haka wadda yake an ce suna ba wajibi ba ne suna ce koyi ne da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zalal misali wani ya san cewa ya eh tabbas suna ne mai kyau mutum ya je makabarta ya cira takalmi akwai mutumin da yana ganin tunda yana da safa yana da takalmi mai kyau a ce shi irin shi a ganshi yana tafiya kafa ba takalmi a makabarta sai ga faduwa ne da haka wannan sai ya hana shi cire takalmi a cikin wanda ba sa cirewan kashi kashi ne akwai wanda zaka musu uzuri na jahilci bai sani ba bal yana da adawa da cirewa takalmin da kake misali in zaka shi na makabarta yana ganin kai laifi kake kai ka zo da sabon abu ne kaga wannan kuwa jahil wannan jahili ne akwai wanda kuma saboda ya riga ya sa kaya mai kyau ya yi tsafta ya yi tsaftsaf ɗin shi ya cire takalmin yana ganin faduwa ne kar a gan shi ba takalmi amma ya manta wata rana za a ɗauko shi ba riga ma kawo shi wajen za a kawo shi ba riga cikin wannan wajen inda yake kyamar cire takalmi ya taka nan ne makwararsa nan za a kawo shi wata rana to kaga idan mutum yana da irin wannan tunanin kaga ya nuna yana da damuwa ke ko saboda haka wani matsayi bai kamata a ce ya katse mutum zuwa ga saduwa da Allah duk matsayin da mutum ya taka bai kamata a ce ya katse mutum ba domin duk matsayin da mutum zai kai ko na ɗaukaka ko wani abu a nan duniya bai kai sa abin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma sukan bar wasu abubuwa saboda me saboda biyayya ga annabin Allah saboda neman yarda Allah madaukakin sarki kuma ba sa ganin cewa za su fada a idan mutane a yanzu khalifa umar ya ɗauki abinci a bayansa ya je ya hura wuta ya dafa ma mata abinci ina khalifancin yake wannan shine hakikanin khalifancin da gaskiya kuma gane ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yanda yazo baiwa ta kan zo baiwa ce da ba dauke ta kowa ba a wannan lokacin makaskanci ya tafi kowa kaskanta yana cikin sa haka za ta zo ta kama hannunsa zai bi ta yi ta manta har ta je inda take da wata damuwa da wata bukata sai ya biya mata bukata ta ya dawo kuma ya zo ya zauna yana nan a annabinsa wannan bai rage masa komai ba bal wannan yana nuna ƙara cikar shi a matsayin annabinsa ne so da haka irin waɗannan abubuwa ɗin kar mutum ya dinga kallon wani abu da ya taka gane ko ya dinga ganin ai shi ya fi ƙarfin abu kaza ai shi ya fi ƙarfin ya kaza ai shi ya fi ƙarfin ya kaza to wannan kuskure ne sai ya dinga ganin wani itaban li rutbatihi indahum yana ganin matsayin shi zai sauka a wajen su yace wa huwa qalil haqqa wa saqata min ainillah wannan duk wanda ya haka ai ya fada a gaban Allah wannan ya kade a gaban Allah Allah ya tsare to za mu dakata nan insha Allah ana magana ne akan gaskiya gaskiya ita ce fa yi ta kawai baka tunanin wani baka kallon wani duk abin da zaka yi na neman yarda Allah ne kuma ta hanya wacce take ingantacciya to ka yi ta ba tare da kallon wani ba ba tare da tuna wani ba to da haka ne mutum gaskiya shi za ta tabbata ya to masu gaskiya da za a rubuta shi a wajen Allah madaukakin sarki anna fulana ibna fulan min as-sadiqin cewa wani dan wani yana cikin masu gaskiya wanda gaskiya su za ta amfane su wanda za su tsaya gaban Allah Allah ya sanya musu wannan bayi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك です。